Jama'a assalamu alaikum. Maza da mata, yara da manya, kowa da kowa albishirinku. Goro. Kamar dai yadda aka saba wannan karan ma Sinato Philip Tanima da ya kara fitowa takara. Da gaske kake yi? Bare kuwa da gaske nike saboda Sinato Tanima da tun lokacin da ya hau Sinato na farko har yanzu shine. amma abin da mamaki ai ba abin mamaki ba ne saboda shi mutum ne wanda baya nuna bambancin addini ko yare sannan kuma sanato philip tanima ado da kowa ya sani a garin abuja ya yi aiki kamar ba gobe saboda haka muna sa ran cewa insha allahu sanato philip tanima ado da ne zai kara lashe wannan zaben na 2023 ni da mu haka nake so ai kowa ma haka zai so saboda shi mutum ne wanda yake taimaka ma talakawansa sannan kuma yake tsayawa yake masa aiki tsakanin shi da Allah ko ba gaskiya ba gaskiya ne to da fatan dai kai ma zaka zabe shi kwarai da gaske Umar Hashim da fatan kai ma mai gida ado da zaka zaba insha Allah Allah taimaki Hajiya da fatan ke ma dai shi zaki zaba tabbas Ala'atuwa kai ma na san shine zaben ka ko Allah wallahi baba kai ma na san shi zaka zaba ko insha Allah a'a ko kuma fa da naga kun tsaya tsaye to da fatan dai kuma shi za ku zaɓa ko kai gaskiya ne haka ake so yayi ɗan uwan kai ma zaka zaɓe shi ko a'a hajiya da so ashe kina nan kamar dan da kika faɗa fa kowa Philip Tanima Ado da yake so ya zaɓa ana faɗa maka alhamdulillah Alhaji Badamasu muna sa ran cewa fa in Allah da Filiptanima Aduda ne zai kara koma kan kujerarsa. Ni ma abin da nake tunani kenan. To da fatan dai kai ma shi zaka zaɓa ko? Ƙwarai kuwa. Mutanen Abuja faranka ta kaf Filiptanima Aduda ne zaɓin su. Yawwa. shikenan kwarai kuwa shikenan jama'ar garin Abuja rankatakaf kowa ya fito ya zabi Philip Tanima Aduda domin ya koma kan kujerarsa ya ci gaba da mana aiki kamar yadda aka saba ka ji magana gaskiya to yanzu dai duk ba wannan ba na gama aiki na na yau wucewa zan yi na ji kamar an ce za a bani miliyan ɗaya ko kana da hankali kuwa eh.